Tuni ƙwararrun sun shiga jihohi a dukkan sassa uku na arewacin Najeriya wato arewa maso gabas arewa ta tsakiya da arewa maso yamma da ƙarfafawa matasa gwiwa su shiga fasahar zamani maimakon dagewa sai sun samu ayyukan gwamnati. Hakanan shirin zai leƙa gabashin Sokoto don duba yadda kafa cibiyoyin fasaha ke ɗaukar hankalin masu sharhi. Dr. Grema Kyari, shugaban ƙwararrun fasahar zamani AI da a baya shigo shirin nan ya bayyana yadda suka ratsa yankunan arewa don zaburar da matasa. Ranar gizo da muka bude saboda mu samu tantantawa na participants wanda za su zo su attending wannan taron da za a yi na kirkiraren fasa'a gaskiya matasa sun nuna cewa fa eh, wannan tafiya ya kamata a yi da su. Kamar inda zan bayyana maka shi wannan abun a yanzu haka muna da matasa ya kai ya ma wuce dubu hudu da wani abu. Mu dama buri mu ga mun samu kamar matasa da dari tara a kowane rijin kenan dari uku amma kuma da suka nuna cewa fa eh gaskiya wannan kirkirar fasaha nan suna so su san me yake faruwa game da wannan kuma me yake ciki mutane da yawa sun nuna matasa sun nuna cewa fae eh gaskiya ya kamata su zama suna cikin participant na wannan taron da za a yi kuma a gaskiya muna so mu sa kan mutanenmu na arewa cewa yanzu kowane fanni mutum ya karanta zai iya ya koma kan ya zama yana da wannan ilimin da ake bukata wanda ake ce mishi digital literacy wanda wannan abun kuma dole ne mutum ya zama abin da ya sa by 2030 shekara bakwai mai zuwa 50% na global job ayyukan da mutane suke yi ko na ofis ko na hannu zai koma kan na'ura shine abin da ake ce mishi kirkirar fasaha wato zai zama mutane da yawa ba su da aiki a mato kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai to dole mutane su farka 'ya'yan mukannin mu su farka su gane me yake tafe saboda su ma su samu moriya wannan abun yanzu kowa ya kamata ya samu skills shi yasa aka ce skills rather than just degrees ba wai ka zo gama makaranta bane a'a ni ban samu aiki ba kana neman aiki shekara uku hudu biyar koma muka samu aiki ba sai ka dinga cewa ai ni ba da dauke ne ake ba a'a ba haka ba ne. nan gaba abin da ake ce ya kamata ka tashi a matsayin na matasa ka nemi ilimi ilimin da ya dace da zamani shine Uh, skills akwai a cikin skills din akwai hard skill akwai soft skill akwai kuma social skill wanda in ka samu wannan ana bukatan masu wannan skills din a cikin fannin duniya zaka ya ka zama a cikin kano kaduna maiduguri da bauchi neja ka yi aiki a america ta wannan hanyar gizo kuma a biyaka wayannan abubuwa na matasan mu dole su tashi su saya ka ce ni na karanta chemistry na karanta biology na karanta political science wannan hanyar ba zan iya ba a'a ba haka bane kowanne bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill ya samu soft skill kuma ya ciga cikin da ake bukata aiki da ake bukata ka zo a cikin gidanka a cikin dakin ka yi aiki kuma a biya ka wayannan abubuwa nan da yawa ake faruwa kuma ta hanyar gona aka kai zai kai amfani da wannan start-up fara aiki ga ya ka amfani sosai ya kamata wayan nan ilimin da muke bukata na ya kamata mutane su tashi su nema shi ya sa mun zo mu wayar ma matasan mu kai game da wannan tafiya aji suru gaskiya ba kamar inda muke samani ba mutanen da suka nuna cewa fae eh, sai an yi da su matasa din ya kai ya wuce ma dubu hudu kamin da na gama ka wannan abin gaskiya ya ba mu farin ciki kuma muna fatan Allah da za mu gama lafiya a wannan tafiya a tafi a gane abin da yake ciki kuma ba wannan ba ne mun gama muna burin mu muna so mu bude abin da yake ce mishi artificial intelligence hubs a kowane state saboda wannan hubs din ya zama kamar hanya ne wanda matasan za su zo su gane me yake tafiye a cikin wannan hubs din kuma a zo a nuna musu hanyar da za su bi a ba su kuma tsoro a wurin nan wanda za su gane wannan hanyar kuma a sa su hanya kuma su ji moriya wannan ya zama kamar collaborative center a innovative center wanda su da kansu su za su gane wani sabuwa wanda ba su gane ba a data science akwai machine learning da kuma da dama haka da yawa to abubuwa ne wanda abin da ya kawo shi ne muna so mu fahimtar da matasan mu su san abin da yake faruwa a cikin duniya saboda su masu zama ba a bar su a baya ba bari su a baya shi zai kawo mana illa shirin arewa yau ake sauraro daga muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai Mai shari'a kan lamurin yau da kullum daga Sokoto ta gabar Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce ɗaya daga dattawan yankin Sanata Ibrahim Gobir ne ya yi musu zagi wajen samun cibiyoyin yanar gizo guda hudu. To ya zama dole idan a mutum ya abu a zo a yaba a yaba shi idan kuma inda ma ga kuskure ko yaushe mukan kira mu yi jan hankali domin shugabanni su gyara ba tare da kallon bambancin aƙidar siyasa ba ko kuma wani kabilanci na daban. A bisa bisa ga wannan dole mu yi jinjina da tsohon sanata injiniya dr ibrahim abdullahi gobe domin kawo waɗannan ict centers a waɗannan ƙananan hukumomi na ƙaramar hukumar mulkin isa ƙaramar hukumar mulkin sabon birni ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa ƙaramar hukumar mulkin illela domin can inda aka hito a saman kowa ne ict center ba ka ganin ta sai cikin babban birnin jiha yau allah ya ƙaddarci bayan wucewar wannan bayan allah ga ayyuka ɗin ayyukan da ya sa gaba a can zauren majalisa ya ci gaba da bibiyar su har ya samu tabbacin aiwatar da su kuma bisa da aiki mai inganci bisa da wannan muna kira ga sanata mai ci na yanzu a sanata ibrahim lamido domin shi ma ya zage damce ya zakulo wasu ayyuka waɗanda za su kasance domin amfanin al'ummar gabancin sokoto da jihar sokoto da ma ƙasa da baki ɗaya domin tahiya sanata ko zaman ka ɗan majalisa na tarayya ko zaman ka ɗan majalisa na jiha ko ɗan majalisa na ƙaramin hukuma kansala ba wai ana neman mukami ba ne domin eh, neman suna ko fashon ko kuma ka rika matsayi a'a wakilci ne al'umma ke tura ka da haka muna ba da shawara akwai abubuwa waɗanda an na buƙatu ga al'ummar yankin gabacin sokoto waɗanda yake akwai buƙatar mai girma sanata ibrahim lamido ka yi tunani game da bijiro da ayyuka na ci gaban al'ummar wannan yankin kuma muna kira ga waɗanda abin ya shafa game da matsalar wutar lantarki da take addaban mu shekaru sama da shekara goma kowa ya ja bakin shi ya yi shiru har ma ya kai talakawa na damuwa kan wannan al'amari ya kai kowa ya cire ransa sai dai mai halin tayar da injin ya tayar mai halin sa sola ya sa sola an riga an cire rai ga wannan al'amari wannan abun ban haushi ne abun ban takaici in za ku iya tunawa shekarun baya ba mu da mawutan nan wani mutum guda yana gwamna a jihar sokoto shi ya kawo mana wutar nan kawo wuta bai yi wahala ba amma maintaining na wuta ya zama jidali shekaru da dama muna kira da sanata ibrahim lamido da 'yan majalisunmu na jiha da mai girma mataimakin gwamna da sauran waɗanda adda haƙi da ruwa da tsaki ga wannan al'amarin cewa su dubi halin da al'umma suke ciki wannan wuta ɗin ta nefa abu ce wadda yake tana taimaka ma al'umma wajen gudanar da kasuwancin su abu ce wadda yake tana cikin jin daɗin rayuwa a ce an waye safiya yau muna sama da shekara goma sha ba mu da wuta kuma kowa ya ja bakin shi ya yi shiru babu wani mai magana babu wanda ke cewa ko kala allah ubangiji ya samu dace Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma fara bitar muhimman lamuran da muka taɓo a shekarar nan ta uku mai ban kwana. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Ma'al Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wa gaba ɗaya